kasancewa bawa abu ne mai kuntatawa mutum haka wani mutum na garin kyarwa ne da ya kasance cikin wannan halin cikin yankin kai kasar mali ya shaida muna suna ɗaukan mu kamar dabbobi ba mu da yancin saka wa 'ya'yanmu sunayen yadda muke so a cewar su bawa yana da suna na musamman da yana iya faɗawa dattijo ɗan shekara 90 maganar da yake so har ma ya jibge shi mutane kamar shi mafarkinsu guda ne shine kasancewa sun samu samu 'yancinsu sai dai kuma wasu bayin suna ganin kamar rayuwarsu cikin bauta ta fi dace masu har ma sukan ƙi a ɗiyartar da su irin wannan halin akwai shi a ƙasar madi da ma ƙasar niger abdullahi mako mataimakin shugaban ƙungiyar temet wata ƙungiya mai kokowa ga kawar da bauta a ƙasar madi ya ba misali wasu halaye Haka ne muna cin karo da irin wannan al'amari musamman a cikin yankin kayi. A wani lokaci su da kansu suka yi magana cewa ba su da wata matsala da masu gidajensu suna kula da su da kyau. Wannan yanayi ya dangantu da dalilai da dama a ganin wasu masu sa ido. Isa Aye masani ga lamuran zamantakewa ɗan ƙasar Nijar ya yi furci kamar haka. Mutumin da ya rayu aka ba shi tarbiyya don ya yi wa wani hidima ne kuma an saka mishi a cikin kansa shi mallakin wani ne to irin waɗannan mutane ko da an ba su yancin su bai yiwa su karɓe shi duk harkokin da suke yi a ƙarƙashin mai gidansu girkar da tsarin taimakawa ga tattalin arziki na iya kai ga ƙarfafawa waɗanda ke fuskantar yanayin bauta ga yin hasashe na samun rayuwa ta 'yancin kai da kai haka dai bira muhammadu mamba na ƙungiyar ƙasa mai kula da 'yancin ɗan adam a ƙasar niger yake sa rai da ganin hakan Ina ganin ya kamata a samar da wani tsari na musamman na baiwa waɗannan al'umma 'yanci dogaro da kansu tare da tallafin gwamnati don rayuwa a cikin 'yanci da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na 'yancin ɗan adam. Bauta a fuskarta ta gargajiya na ci gaba da aiwata a ƙasar Nijar duk da amincewa da wata doka ta shekara 2003 mai hukunta aikata hakan a ƙasar Mali tsarin doka bisa ga wannan batu ya yi burus tun shekara ta dubu biyu da goma wasu masu fafutukar kare 'yancin ɗan adam na Allah wadai da rashin cikakkar niyya ta hukumomi.